jama'a salamu alaikum zan sake mika tausayina da gaisuwa na ga abin da ya faru a maiduguri musamman wanda wannan ambaliyan ruwan ya same su har ta sun raka rayukansu jama'a tun wannan masifa ya fara har zuwa yau mun bude kam kam kam guda 36 muna da mutane a kamp wannan ya kai kamar dubu dari hudu yanzu haka to jama'a mun kai wani lokacin da yanzu mutane ne wanda ba abin da ya shafe su suna ɗauka kayan su gaba da su shiga kam din in mun ci gaba da haka fa wallahi tallahi wanda wannan abin ya same su ba za su samu taimako ba face wanda ba abin da ya shafe su ne za su samu don saboda na ga mutumi mafa a idona na ga mutumin benicek a idona na ga mutumin magumere a idona na gani mutumin bulunkutu ba abin da ya shafe shi yana cikin wannan abin alhali kuma ga wanda ya sami abin ya same su ba samu sa don saboda haka ba za mu sake sa mutane kam ba duk wanda suna kam kuma insha Allah mun wanda mun ba su takarda kawai za mu fara ba su abinci na zai rike sati biyu kuma ba mun ba su abinci duk wanda ya tabbatar cewa ruwa ya fita a shi gwamnati ya sa magani a shi a shi lafiya ko gobe mun ba shi abinci ya tashi ya ji a shi in a shi lafiya muna zato cewa nan da sati biyu wannan insha Allah kowane anguwa za su bushe kuma mu za mu bi kowane lungu mu tabbatar duk wanda wannan abin ya shafe su mu sa takarda sai mu ba su taimakon amma in ba haka muka yi ba fa ba zai yiwu ba kar mutane su gan cewa gwamnati bata kula da mutane ba mutanen da suna bada abinci ma mutane mun gode musu a boye ana badawa mun gode allah ya saka muku da alheri don allah kar ku gaji duk wanda ya da shi kar ya gaji ya ci gaba da badawa don saboda tsarin da muka dauka wannan shi ya fi mana insha allah cikin kwana daya biyu za mu fara shiga kowane lungu mu tabbatar wanda wannan abin ya shafe su kuma mu nuna musu taimako batun dam kuma a yi hakuri dam a karkashin federal government yake amma federal da state duka daya ne gyaran dam ba aiki mu ne amma duka za mu hada kai mu tabbatar cewa mun kawo lafiya a kasan borno kuma yana son samu dama in gode a federal government musamman vice president wani ba su san abin da suke ce suke yi ba vice president wannan ran da ya dawo zuwa yau wannan ba zama yake yi ba taimakon da muke samu wannan yawanci don saboda sanadiyar shi ne ana kawo mana mu mun san abin da yake mana mun gwade mishi Allah ba shi lafiya sai dai wanda bai sani ba ne ba bacci yayi ba wayanda suna za suna gaya mun gaba su rasu ya ke mu mun dawo mun kawo wannan guduma ba iyakaci jama'a na yi muku alkawari cewa duk abin da aka bamu insha Allah ba wanda zai dauki wannan dukiyan ya tafi za mu yi adalci fi lillahi zan kara abin da nake da shi mu tabbatar cewa wanda wannan abin ya shafe su ko da dan abin da Allah ya sauka mana insha Allah za mu ba su muna godiya da federal government muna godiya wa mutanen gari ga abubuwan da ya faru taimakon da muke samu kuma jama'a kowa ya yi hakuri za mu shiga kowane lungu-lungu wanda yana kam zuwa yau gwalin alhamdu wanda baya kam nan gaba ba za mu sa kam mutane ba za mu shiga lungu-lungu mu yi taimako assalamu alaikum